halka da ta wuce mun faɗi cewa na abubakar ya so ya hijira zuwa habasha ibnu duguna ya mai da shi hadisin sahih bukhari cewa inna mithlaka la yakhruju wa la yukhraju irin ka baya fita kuma ba a fitar da shi don haka bai samu hijira zuwa habasha ba domin an hana shi ya zo ya tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da bautar Allah tare suka ci gaba da shawara tare wata annabi sai yake gaya mai ana nan makka kafin haka ana nan makka Allah ya albarkaci annabi sallallahu da yin isra'i da mi'raji inda ya je Baitul Maqdis daga Makka ya yi sallah da annabawa daga Baitul Maqdis ya tafi sama bayan ya dawo da ya sallah da annabawa inda Allah ya karɓi sallah ya dawo da ya dawo ya ba mutanen Makka labari dukkanin suka karyata shi aka zo wajen abubakar aka ce mai ga abokin kafa ya zo da wata ya ce ya je betul maqdis a cikin dare daya ya dawo kuma tafiya daga betul maqdis zuwa makka tafiyar wata ɗaya ce yau betul maqdis yana cikin ina jerusalem cikin isra'il capital ɗin isra'il ah, shi kuma makka zuwa isra'il ya ce ya je dare daya ya dawo suka ce lalle lalle ba zai yiwu ba aka ja gaya musu na abubakar ya ce awa kala zalika shin ya faɗi haka suka ce eh, ya faɗi haka sai ce in kala zalika faƙar sadaka Indi ya faɗi haka ya yi gaskiya suka ce kana gaskata shi a cikin dare ɗaya ya je betel Maqdis ya dawo ya ce usaddiquhu fi ma huwa akbar min zalik ina ina gaskata shi ga abin da ya kasance ya fi wannan girma usaddiquhu fi khabari sama' ina gaskata shi ya ce ai mai wahayi daga sama ya ce ga abin da Allah ya ce ban taɓa ganin Allah nan ba ban ga yadda aka yi mai wahayi ba in gaskata shi bali wannan abin duniya yau mutum yana iya zuwa betel Maqdis babu wanda aka wahayi yau amma mutum yana iya zuwa betel Maqdis yau cikin dare ya dawo ah, da jirgi ya dawo Makka cikin dare ɗaya duk tafiya ce ta awa biyu da wani abu a jirgi ko abin da bai kai haka ba kaga sai na abakar yana da hankali sai faɗi cewa ai wannan mutum ya ta betul maqdis ya dawo ya fi sauki bisa ga ya ce ai mai wahayi daga sama saboda har yanzu da duk ci gaba babu wanda ake wahayi daga sama babu wanda Allah ke sauka sama wahayi amma akwai mai zuwa Isra'ila ya dawo a cikin a cikin dare ɗaya wata abu ne wanda yana yiwuwa sai na abubakar bayan an yi wannan an gama isra'i da miraji sai annabi sai ya fara tunanin hijira da ya fara tunanin hijira zuwa madina sai ya zo gidan sayyidina abakar ya gaya mai cewa ina tunanin fayin hijira kuma ya faɗi siffofin madina ya ce na zan zuwa wani gari mai dabino zuwa wani gari kaza sai na abakar ya ji daɗi ya ce to ba ta ya rasulullah zan so ko in abokance ka a wannan tafiyan sai annabi sassa ce sai na abakar ka bari ba har yanzu ba a yi min izini ba ina jiran izini sai a yi min izini in tafi sai na baka ya yi kiyon dawaki guda biyu ko raƙuma guda biyu abin hawa guda biyu ya kiyon su wata hudu yana kiyon su shi ɗaya manzo Allah sallallahu ɗaya domin su samu su hijira zuwa zuwa Madina bayan sai na abaka ya tana da wa'annan abin hawan guda biyu ya kiyon su wata hudu daga baya wata rana tsaka sai sai na abaka wani hadisi na cikin sahih bukhari rana tsaka sai sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan sayyidina abubakar yana zuwa sai aka ce ma manzo aka ce na abubakar ga ga abokinka ya zo a lokacin da bai saba zuwa ba batun ba irin wannan lokacin ya saba zuwa ba watan dama na nasha ta ga mun kan zo da safe da yamma ne yanzu da rana tsaka sai an sai na abubakar ya taso ya tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya shigo bayan ya shigo sai ya ce akhrij man indaka fitar da wanda inda kake watan ya ko wasu mutane inda kake gidan watan zamu yi sirri ne sai ce ai babu kowa sai iyalanka ya rasula iyalai na iyalanka ne in gida ne wa'annan babu matsala sai annabi sallallahu alaihi ya gaya masa da abakar cewa to ai muna izini da mu yi hijira yanzu ya kamata mu yi hijira mu koma makka mu koma madina sai na abakar ya ce to ni ina ina bukata abokantaka ya rasulullah annabi sai tabbatar sai a matsayin aboki ne sai na abubakar shi ya tanadi komai da aka yi amfani da shi wajen hijirar sai ya adadi dabbobi habi abubuwan hawa guda biyu wanda da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tanadi abinci shi ya tanadi wani wanda suka ɗoka zai gwada musu eh, hiritan wato masani hanya wanda zai gwada musu hanya su yi tafiya suka zo har suka shiga cikin kogo kuma shine abokin annabi sassan cikin kogo kamar yadda Allah yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ka ce ku mutane in kuka ƙi nasartar da abubakar ga annabi sallallahu ko ƙi taimakon shi faƙar nasararullahu allah ya taimake shi lokacin da waɗanda suka kafirta suka fidda shi thaniya thnaini yana mutumin mutum biyu yana na biyu in mutum biyu kaɗai idh huma fil lokacin da suke cikin kogo idh qala li sahibihi la tahzan lokacin da annabi sai ya ce ma abokin shi kada ka samu damuwa inna allaha ma'ana haqiqa allah yana tare da mu watan sayyidina abubakar da annabi sallallahu cikin kogo allah shine tare da su da suka fito hanyar hijira suna tafiya bayan sun hito cikin wannan kogo suna tafiya sai sayyidina abubakar wani lokaci yayi gaban annabi sallallahu wani lokaci yayi bayan annabi sallallahu sai annabi sallallahu ya ce mai me yasa kake haka wani lokaci kai gaba wani lokaci kai baya ya ce idan ni tuna masu neman ka sai in yi tsaya baya idan ni tuna waɗanda za su iya hito maka ta gaba sai in yi gaba kaga sai sai na rasulullah sai ce mai to yanzu ka fi son in wani abu ya zo ya same ka da ya same ni ya ce na fi son a same jikina da lafiyata da dukiyata kafin a kai gare ka ya rasulullah wannan sha irin su da kauna da sayyidina abubakar ya nuna min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo madina wannan taimako da ci gaba wannan taimako da taimakon addini taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina abubakar ya ci gaba kuma ya daure kuma ya yi nisa kwarai da gaske har ya kai cewa ta fito kwata-kwata kowa ya san cewa daga annabi sallam sai abubakar akwai hadisi da yawa da suke nuna daga annabi sallam sai abubakar wanda annabi sallam ya nuna falalar abubakar kwata-kwata cikinsu ah, akwai lokacin da annabi sallam ya ce a rufe kowace kofar masallaci ya ce duk kofar da ke shigowa wata ya tsaya ya hudu ba ya ce na farko ya ce babu wanda dukiya ta taimake ni kamar dukiyar Abubakar sai sai na Abubakar yi kuka sai ce da Abubakar da, dukiyar shi ai na manzon Allah ne sai ce a rufe kowace kofa da take shigowa masallaci banda kofar gidan Abubakar watan masallaci Annabi sallallahu yana kewaye da gidajen sahabbai so sai kasance gidajen sahabbai yana da kofofi guda biyu kofa da ake shigowa masallaci in mutu yana so kawai daga cikin gida ne sai ya shigo masallaci in kuma yana son ya je kasuwa ko wajen wajen aiki sai ya fita can wancan kofar sai kasance yaran yaransu suna shigowa suna wasa cikin masallaci sai annabi sun sai ce a rufe kofan kowa a bar kofa abubakar wannan yana cewa abubakar shi daban ne ko doka aka yi watan bata hawan abubakar allah ya kara mishi yadda cikin abin da mutane suka gane cewa sayyidina abubakar yana da mukami na musamman ga annabi sallallahu wata ran da sayyidina umar da sayyidina abubakar sun taba samun dan ah, jayayya sahabban manzo Allah sallallahu mutane ne wanda yake shaidan yana iya gitta musu wanda suna iya yin daidai wata suna iya yin ba daidai ba sai dai Allah baya tabbatar da su akan ba daidai ba in suka yi ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ja hankalin su kuma su kan gane kamar da wannan hadisin zai nuna muna sayyidina abubakar ya samu rashin fahimta da sayyidina umar sayyidina abubakar sai ya ba sayyidina umar haƙuri sai sayyidina umar bai haƙura ba sai ya yi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin da sai ya zo ya ɗage zanin shi har gwiwa shi ta fito sai annabi ya ce inna sahibakum qad gamara abokin ku watan ga abubakar siddiq nan tafi ga alama yayi fada ne kun gan shi da yake hasali yake yana zuwa ya zauna sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya shiga tsakanina da Umar kuma na roƙe shi ya yafe min ya yafe min sai annabi sai ya ce ijlis ya ababakar yagfirullahu laka ya ababakar zamna abubakar Allah zai gafarta ma watan hada wani abu ya shiga tsakanin shi da sayyidina Umar annabi sassan bai tsaya bincika menene ya shiga tsakanin su ba kawai cewa Allah zai gafarta ma Allah ya gafarta ma Abubakar kakka da mu ko da wani bai gafarta ma ba wannan shi ke nuna mana duk wanda ya shiga cikin fada da sayyidina Abubakar shine bai da gaskiya sayyidina Umar shine na kusa ga sayyidina Abubakar shine na biyu a falla da daraja amma ga ya annabi sallallahu ya ce Allah ya gafarta maka daga baya sai sayyidina Umar ya yi nadama sai ya je gidan sayyidina Abubakar ya ba shi hakuri wato yana mana ta ɗan adam ne ɗazu sai na abaka ya bashi haƙuri bai yi ba daga baya ya ji cewa to don me za a bani haƙuri ban yi ba haka ya kamata da adab ya kasance musulmi ya kasance sai ya je da kanshi gidan sai na abaka ya ce mai kai na fa haƙura yana zuwa ya ce a samma abu ababakar abubakar yana nan aka ce a'a aka ce sai ya gane na inda manzo Allah sallallahu alaihi sai ji inda manzo Allah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi yana ganin sai na Umar sai ya bata fuska akan faɗan da suka yi sai na Abubakar ji da ya ga sai na Abubakar ne ya ɓace ce amma sahibukum faqad gamar abokin ku ga can yayi faɗa ya zo annabi ya lallasai da ya zo aka zauna ya zauna sai ya ce shi ya gaya ma annabi sallallahu cewa wani abu ya shiga tsakanina da abubakar sai annabi sun ya ce shin za kun na zo kun karyata ni abubakar ya gaskata ni kun hana min dukiyar ku abubakar ya bani dukiya ta shin za ku kyale min abokina sahabin da ke rawaita hadisi ya ce wa ma a ababakrin ba da zalika bayan wannan babu wanda ya kuma da ya shiga matsala da sayyidina abubakar saboda gaya ya zo da shi da saidina umar sun yi fada amma annabi sassan ya ba na abubakar gaskiya ba tare da ya tsaya binciki mu ya auku ba a cikin riwaya hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar yana cewa ya rasulullah inni kuntu azlam ni ne kasance na yi mai ba daidai ba amma annabi sassan bai saurari sayyidina abubakar cewa shi ba daidai ba kawai an taba sayyidina abubakar babu gaskiya yau ina ga masu zagin shi suna cewa ba daidai ba annabi sallallahu baya ma bincikawa in aka yi abu da sayyidina abubakar saboda sanin shi da gaskiyar shi sai annabi sai ya ce wanda ya yi da shi shi shine baya da gaskiya ciki abin da ke nuna fallar sayyidina abubakar akwai lokacin da annabi sallallahu ya tara mutane ya ce inna allaha khayyara abdan baina duniya wa baina ma indahu hadisi na cikin bukhari cewa ina ma mutane hudu ba watan shi sai na abaka shi kare karigan fahimtar manzon Allah da manzon Allah sassan yayi magana to sai na abaka yana fahimta kafin kowa ya fahimta sai annabi sai tare mutane ce Allah ya ba bawa zabi watan ya ba shi annabi sai zabi tsakanin duniya da lahira sai bawan fahtara ma inda Allah sai bawan ya zabi abinda inda Allah watan bawan ya zabi lahira watan cewa shi annabi kenan fa baka Abu Bakr radiyallahu anhu sai abubakar ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka akan haka abu sa'id al-khudri da ya wata hadisi sai ya ce sai muka tafi qultu ni nafsi fi nafsi ma yuki hada sheikh me sai sa wannan tsohon yayi kuka annabi yana cewa Allah ya bashi zabin duniya da lahira ya zabi lahira to me za ka kuka ce shi sai na abubakar ya fahimci cewa annabi yana faɗin cewa ya yi kusa rasuwa ne watan duk da magana annabi ya yi sauran sahabbai sai na abubakar na riga su fahimta cewa ɗaya annabi ya yi allah ya bada da zaɓi ga bawa ne tsakanin duniya da lahira ya zaɓi lahira kawai sai abubakar ya gane cewa annabi sun san ya yi kusa rasuwa ne sai ce laukuntu kuntu muttakhidan khalilan lattakhastu ababakarin khalila da zan riki dan tahiya aboki ba daɗayi makusanci a so na na rike abubakar ya kasance hakan watan duk da lahira ba wai hijira ɗaya muka tafi tare da duk da kabari inda ana zuwa da wani annabi sai sai ce da sayyidina abubakar zan je zan je kabari a cikin dalilan da ke nuna fallar na abubakar akwai lokacin da annabi sassan bai da lafiya annabi suna cikin rashin lafiyar rasuwa sai ya ce aje a ce abubakar ya ba da sallah da aka ce abubakar ya ba da sallah a na gaya mana na aisha ya na abubakar sai ta ce abubakar mutum ne wanda yake mai taushin hali idza kama makamaka idan ya tsaya matsayinka la yamliku ba ya iya rike kanshi watan tausayi zai ce yau na tsaya matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan zai sa yi ta kuka sai ta ce a sa Umar sai annabi ya ce a je a sa Abubakar ta koma ta mai magana da ita da Hafsa sai annabi san sai cewa inna kunna sawahibu yusuf muru aba bakrin bin nas shin ku yan uwa annabi yusuf ne ma suka jefa shi cikin rijiya kuna abubakar hasada ne ku je ku jefa shi ku je ku Allah bai yadda kowa ya bada sallah ba sai abubakar kaga wannan yayi raddi ga turawa da suke cewa ita nana aisha ita sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa abubakar a matsayin shugaba tun da babanta ne yanzu ga annabi sai yana so ya sa sayyidina abubakar matsayin shugaba wanda zai bada sallah amma kuma na na aisha tana cewa a'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage cewa sai sayyidina abubakar shi zai bada sallah wata cewa annabi sun san zaben sayyidina abubakar da yayi bai da alaka da na na aisha ba wai ita na na aisha ta sa annabi ya zabe shi ba kamar da turawa suke cewa sayyidina abubakar yana da falaloli da yawa bayan ya wuce duk sahabban manzo Allah sun yi ittifaki sun yi ijma'i akan su zabe shi ya shugabance su tunda shi yayi shugabancin sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya shi annabi ya zaba ya shugabancin sallah don haka shi ya cincinta ya shugabanci bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khilafa mai kyawu yayi adalci lokacin shekara biyu yayi bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam dama annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu ba shi da yan watanni haka ma a bayan ga rasuwa ma shekara biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi haka irin shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwa irin sayyidina abubakar yayi yayi a rayuwa sayyidina abubakar yayi mulki irin na manzo Allah sallallahu babu babu bambanci tsakanin mulki shi da annabi sallallahu in ba wasu abubuwa yan kaɗan bana canjin lokaci amma ko gwamnati ba a ci garuruwa da yaƙi ba kamar yadda aka ci lokacin sayyidina Umar don haka ko territory ko ko ko watan wurare inda annabi sallallahu alaihi ya yi shugabanci kusan irin su sayyidina Abubakar ya yi shugabanci saboda adalci ne bayan zai rasuwa ya kira yashi na na aisha ga radiyallahu na ya ce mata idan ni rasu ku diba ta duk abin da ba ko da ni har wannan shugabancin ban da shi to kuma sai cikin betul mali wata ina masu cewa annabi sai abubakar ya karbe ya karbe gadon fatima ya karbe gadon wani ba haka bane inda dukiya yake so da bai bukatar ya karbe gado annabi sallallahu fa bai wani gado da yawa ba ko da ya rasu gonaki ne ko da ya rasu ana silke ne na yaki na wajen jingina ya an abinci ya ci wanda ke an sa abinci bashi ya ci sai barin gadon da wani shugaba zai zo ya kwace wannan gadon kaga wannan abin magana ba ta yi daidai ba na ɗaya kenan na biyu ga ya zo da zai zo zai rasuwa ga annabi sallallahu ya ce tun yana da rai ya ce babu wanda duke shi ta amfani ne kamar duke abubakar na uku da zai rasuwa sai ya ce duk abin da aka san ina da shi wata asset declaration shine mutum na farko da ya asset declaration ya ce duk abin da aka san ina da shi ban da shi ne har wannan mulkin to a cire shi cikin dukiyata a mai suwa baitul mali a mai suwa cikin dukiyar musulmi wata duk da albashi ne aka bani in dai zan ci albashin nan in raga in dai zan yi saving to fahimtar sai na abaka to to abin da aka bani fi karfi na kenan kamata ya a bani abin da ba zan yi saving ba to har in cikin albashin da ake bani ina wannan mukamin in wani abu na yi saving din shi to a ɗauke savings ina a mai samma gwamnati domin ban cincince su ba haka sai na abubakar ya zamna mutum mai falala mutum mai girma mutum wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke so an tambayi Ali bin Abi Talib cewa Muhammad bin Hanafiya ya tambayi dan shi wa yafi kowa falala cikin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar thumma man sannan ya ce sannan Umar don haka sayyidina Abubakar mutum ne mai falala mutum ne mai ɗaukaka Allah ya kara yadda da shi ya kara mai daraja ku sanya ma ku suna Abubakar ku so Abubakar son shi ibada ne ƙin shi munafuci ne sai mu haɗu a shiri na gaba inda za mu tattauna rayuwar sayyidina Umar wassalamu alaikum warahmatullahi wa